Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da rana. Baba Yakubu makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Litinin 23 ga watan Oktoban shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Hawwa da kanun labarai. A yau Litinin sojojin Isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare ta sama a yankin ziren Gaza yayin da ministocin harkokin ƙetare na kasashen tarayyar Turai suka taru domin yin kiran a ta wuta domin samar da kayayyakin jin kai. A yau Litinin din ne lauyoyin wata mata da 'yan sandan kasar Kenya suka kashe mata miji bayan ya tsere makamu a kasar shi wanda dan jaridan kasar Pakistan ne suka ce ta shigar da kara a gaban kuliya. ma'aikatar harkokin wajen beijing ta sanar a yau litinin cewa shugaba gustavo petro na colombia zai ziyarci kasar china a wannan makon kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa kotun koli a najeriya ta yi watsi da karar da jam'iyyar apm ta shigar kana ta jingine karar da abubakar atiku da jam'iyyar pdp da kuma ta leba suka shigar mata yanayin abubuwan da ake yi can baya ya sa mutane suna yin ta ba watakila za a yi musu gaskiya ko kuma za a yi gaskiya ba amma mun muna tunanin cewa in allah ya yarda za a yi gaskiya idan muka leka a kasar jamus za mu ji cewa mahukuntan kasar sun haramta zanga-zangar nuna goyon baya ga falasdinawa a wasu manyan biranen kasar kana za ku ji wata kungiya mai zaman kanta da ake kira wanda ta ɗauki nauyin ɗalibai talatin masu karatu a jami'ar bayero a kano kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi na baban gida jibrin wanda a yau shirin zai duba batun raguwar karanta littafi a najeriya wanda cibiyar gudanarwa da kuma wato gudanar da bincike da haɓaka karatu ta jami'ar bayero ta nuna damuwa a kai amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Litinin sojojin Isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare ta sama a yankin zirin Gaza, yayin da ministocin harkokin ƙetare na ƙasashen tarayyar Turai suka taru domin yin kira ga tsagaita wuta domin samar da kayayyakin jin kai Jiragen saman Isra'ila sun kuma kai hare-hare kan Hezbollah da dama a Lebanon da wajen aje makamai da sojojin Isra'ila suka ce ana shirin kai mata hari da su. shugaban tsare-tsaren manufofi kan kasashen ƙetare na ƙungiyar tarayyar turai joseph borrell ya shaida manema labarai cewa ya yi imani akwai matukar buƙatar tsagaita wuta domin samun damar shiga da tallafi cikin gaza furucin nashi ya zo ne jin kaɗan kafin a bar ayarin motoci na uku shiga da tallafi cikin gaza ta hanyar rafa da ta tsallaka cikin gazan borrell ya faɗa a yau litinin cewa tallafin da ya shiga gaza a karan farko da na biyu ko kusa bai wadaci bukatun mutanen da ke cikin gaza ba a yau litinin ne lauyoyin wata mata da 'yan sandan kasar kenya suka kashe mata miji bayan ya tsere makamu a kasar shi wanda dan jarida ne a kasar pakistan suka ce ta shigar da 'yan sandanta na kenya kara a gaban kuliya arshad sharif wanda rikakken mai cutar sojin pakistan ne kuma dan gani kashenin tsohon shugaban pakistan imran khan ya rasu ne bayan da 'yan sandan kenya suka bude wuta akan motar shi a daidai wani wurin tsaye da motoci a nairobi babban birnin kasar a watan oktoba shekarar da ta gabata javeria siddiq ɗaya daga cikin matan marigayi sharif ta shaida kamfanin dillancin labaru na afp a islamabad a makon jiya cewa za ta shigar da ƙara lauyanta ya tabbatar a yau litinin cewa tuni har an shigar da karar a gaban babbar kotun kasar kenya shekara guda bayan kisan marigayen da aka yi cikin dare an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan kotun koli ta yi wasi da karar da jam'iyyar apm a bisa bukatar ta <coughs> jama'a ma'amfuwa kotun kolin najeriya ta yi wato watsi da karar da jam'iyyar apm ta shigar bisa bukatar ta tare da jingine karar da atiku abubakar da jam'iyyar pdp da ta liba suka shigar akan hukunci da kotun saurarin kararrakin zaben shugaban kasa ta yanke wanda ya tabbatar da nasarar shugaba bola tinubu a zaben watan fabrairu don yin nazari kafin ta yi zaman zantar da hukuncin nan gaba daga abuja wakiliyarmu halima abdulrauf ta aiko mana da karin bayani kotun kolami mambobi bakwai da ke samun jagorancin mai shari'a in inyan okoro ne ta yanke wannan hukuncin a yau litinin jim kaɗan bayan da lauyoyin jam'iyyun da suka ɗaukar kara da waɗanda ake kara suka amince ɗaya bayan ɗaya da bayanan kansu lauyan atiku abubakar mr chris uche ya buƙaci kotu da ta amince da buƙatar su kuma ta ba da damar ɗaukar kara ta amince da dukkan buƙatun da suka nema sa'annan ta soke takarar shugaba tinubu tun dai 'yan najeriya suka fara tofa albarkacin bakin su a game da abin da suke sa ran zai wakana magana a kotun kolin inda mai sharhi akan al'amuran yau da kullum malam muhammad baloni ya bayyana cewa eto eh abin da nake gani shine na ji san abin farko duk wani abin da ake jira yanzu judgment is for nigeria ma kuma yanzu sun ce ba ai reserving judgment whatever that means na san cewa za a yi a pass judgment ni ba dan wani jam'iyya bane kawai jam'iyya na shine nigeria to abin da nake tunani shine duk yanda muka zo duk yanda aka kasance kasar nan dai ita ce ta mu. sai dai mai fatan cewa shi gwamnati Allah ya ba su ikon tafiyar da sha'anin ƙasa terms of tsaro abinci proper governance sauransu duk abin da muke bukata dai everything should fall in place. Dr. Yunusa Tanko jigo ne a jam'iyyar Leba ɗaya daga cikin jam'iyyu uku da suka ɗaukaka ƙara a gaban kotun kolin kuma ya bayyana cewa. Alhamdulillah yanzu dai an ji namu bangaren kuma mun riga mun fito mun yi gangami mun faɗa wa ita kotu cewar ba mu yadda ba da yanayin inda ita wancan kotun da muka fara kaiwa ƙara inda ta fito ta ba da nata martani kan alubalen da muka yi kuma mu yadda ba mu mun fito wa ita kotun koli ta karɓi wannan bayanu namu yanzu ta ce za ta ba da ranar da ita za ta ba da nata martani kan kalubalen da muka yi A kan abubuwan da aka yi da mu ji daɗin su mu ga ce ya dace ba to mu yanzu muna tunani da hukumar da Allah zai yanke domin saboda yanayin abubuwan da ake yi can baya ya sa mutane suna yin ta ba wata watakila za a yi musu gaskiya ko kuma ba za a yi gaskiya gaskiya ba amma mun muna tunanin cewa in Allah ya yarda za a yi gaskiya ko menene jingina zaman sauraron karar da Atiku Abubakar jam'iyyun leba da PDP suka shigar ke nufi babban lauya mai makamin SAN makaji garba ya ce matsayina na lauya idan a kotu aka ce an jingina kara zuwa ga hukunci abinda na yake nuna kenan kotu ta saurari duk ra'ayoyin mutanen da suka yi kara da kuma na kai kara kuma ta dau duka jawabansu da kuma jawaban lauyoyinsu za ta je ta nagari a lokacin da ta gama nagari za ta yi hukunci akan haka wannan shi ake kira an yi reserving judgment domin ai hukunci to ita shari'a kamar yadda kowane bahaushe ya sani ana kiranta safanin hankali kuma tunda duk masu wannan jawabe-jawabe ba su ne alƙalai ba kuma masu ma suna faɗa ba sa cikin shari'ar to sauraron irin wannan jawabi na jama'a zai iya kawo sabani akan fahimtar tsarin shari'a abin da na sani harkar shari'a shine ita kotu tana amfani da doka da kuma hujjoji idan doka ta auri hujja ko kuma hujja ta auri doka to lallai lalla dole ita kotu za ta yi fasara akan irin wannan abun da faru dangane da kararraki wanda suke na shugaban kasa da abin da ya shafi apm da labour party da kuma pdp akwai abu ɗaya da nake so kowa ya fahimta magana ce ta cewa mun ɗaukaka kara akan hukuncin da kotu ta kasa ta yi kuma ga hujjojin mu cewa ba a yi mana adalci ba to wannan ya danganci ga irin hujjojin da suka gabatar a gaban kotu na tunanin su da cewa ba a yi adalci ba kuma ya danganci ga irin dokokin da suka yi amfani da su domin su convincing ita kotun ɗaukaka ƙara domin ta fahimta fahimci cewa lallai ilalla a ƙasa an yi kuskure da kuma gyara kuskure ita su farko tana da ikon ta saurari sababbin hujjoji domin ta yi adalci idan ana iya tunawa a ranar shida ga watan satumbar shekarar uku ne kotun sauraron kararrakin zaɓen shugaban ƙasa ta tabbatar da nasarar shugaba bola tinubu a zaben watan fabrairu da hukuncin da ta zartar kuma jam'iyyu da basu gamsu da abin da ya wakana ba suka ɗauka ƙara a halima Abdulrahman amurka daga abuja najeriya gaida Halima Abdulrahman da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC kai tsaye yanzu ko ga hawa da ci gaban labaran duniya. ma'aikatar harkokin wajen beijing ta sanar a yau litinin cewa shugaba gustavo petro na colombia zai ziyarci kasar china a wannan makon alamar da ke nuna shugaban mai ra'ayin riƙau na neman karfafa dangantaka da kasar ta biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya shugaba petro zai kai ziyara a kasar ta china ne bisa ga yadda shugaba shi jinping daga kwanakin talata zuwa alhamis kamar yadda mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen china wang chongying ya sanar shugaban na colombia ya ce zai gana da shugaba shi a ranar laraba shugabannin biyu za su tattauna irin ci gaban da aka samu a aikin gina titin dogo da ake yi a birnin bogota da wani kamfanin china ke kula da shi a yau litinin din ne ma'aikata harkokin wajen china ta kara da bayyana cewa dangantaka tsakanin china da colombia na kara armashi inda dangantaka ta fara haifar da ɗa mai ido na ci gaba ga al'ummomin ƙasashen biyu. a yau litinin ne mataimakin firaministan denmark wanda shine kuma ministan tattalin arzikin kasar jacob elman jensen ya bayyana cewa zai yi ritaya daga siyasa a nan take ministan tsaro na kasar tourist land ne aka bayyana zai maye gurbin jacob elman elman dai ya kwashe wata guda ba shi da lafiya tun bayan wani gwajin asibiti a farkon wannan shekarar goyon baya da jam'iyyar liberal ke da shi ya yi kasa warwars inda gwamnatin haɗaka ƙasa ta denmark a yanzu ta bige da sha da ƙyar da ƙanƙanin rinja. rinjaye a majalisar wakilan kasar mai mambobi 179 a gaida hawa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla zanga-zanga nuna goyon bayan falasdinawa ta mamaye manyan biranen jamus tun bayan barkewar rikicin tsakanin isra'ila da kungiyar hamas da ta lakumin rayuka da dama mahukuntan jamus dai sun ce sun ɗauki matakin hana zanga-zangar a sakamakon barazanar da take yi ga tsaron ƙasa sai dai wasu masu zanga-zangar sun ce shiri ne kawai na hana su 'yancin faɗan albarkacin bakin su wakiliyar muryar amurka a turai ramatu garba baba ta haɗa mana wannan rahoto daga jamus kwanaki biyar da barkewar kazamar rikici a tsakanin isra'ila da mayakan kungiyar hamas aka so maganin gangami na nuna goyon bayan falastinin a wasu sassan kasar jamus zanga-zangar dai ana shirya ta ne a matsayin ta lumana sai dai a baya-bayan nan takan rikidewa zuwa tarzoma inda har aka samu artabo a tsakanin jami'an 'yan sanda da masu zanga-zangar da aka zarga da furta kalaman kyamar yahudawa a wani gangami na birnin berlin da ya sa gwamnati ta ɗauki matakin haramta duk wani gangami makamancin hakan a yanzu sabuwar dokar da tuni ta janyo martani daga masu goyon bayan palestino da ke ganin zanga-zangar ce dama ɗaya tilo ta jan hankalin duniya kan abin da ke faruwa a ziran gaza Amir Ali na ɗaya daga cikinsu. Ya ce, kalli yadda manyan ƙasashen duniya ke nuna goyon bayansu ga Isra'ila, amma ba a yarda Falasɗinu ta nuna damuwa ko sukar rashin adalcin da ake mata ba. Misali, kalli rikicin ƙasar Rasha da Ukraine. Ai, duniya ta amince Ukraine ta kare kanta daga mamayar Rasha don tsare ƙasarta, amma ba a yarda Falasɗinu ta yi hakan ba. To ina adalci a nan? Rana a nata bangaren na ganin ba duk aka haɗu aka zama ɗaya ba duk da cewa an samu barkewar rikici a yayin zanga-zangar. Ta ce dubban fararen hula na cikin ukuba a Gaza kuma Isra'ila ta ce za ta sake kai wasu sabbin hare-hare a arewacin Gazan. Shi yasa muke son mu fito mu ci gaba da jan hankalin duniya kan a dakatar da faɗan ta hanyar wannan zanga-zangar. zangar ta lumana da muke yi. To duk da dokar haramta zanga-zangar dai akwai waɗanda suka yi fatali da dokar suka kuma fito don yin boran a ɗazin nan mutum fiye da ɗari aka kama bisa laifin take dokar a belin fadar gwamnatin ƙasar ta jamus aiman maziyek shine shugaban wata babbar cibiya ta musulmai mazauna jamus a tattaunawarsa da kafar talabijin ta tiger statement a jamus ya ce rikicin da ke faruwa shakka babu abu ne mai sosa rai amma ya kamata kowa ya sani cewa addinin islam bai amince da duk wani yanayi na aibata yahuda ko tayar da zaune tsaye ba Jede form von Antisemitismus. Ya ce muna son fayyace wa duniya cewa haramun ne a addinin Islama musulmi ya aibata ko nuna kyamar Yahudawa ko wulakanta addinin wasu. Saboda haka ba ma goyon bayan masu wannan aƙida a matsayin mu na musulmi da ke nan Jamus muna Allah wadai da yin hakan. To haramta zanga-zangar dai ta biyo bayan wani artabu ne a tsakanin jami'an 'yan sanda da masu zanga-zangar da aka samu na furta kalaman kyamar Yahudawa a yayin gangamin na birnin Berlin a ranar Juma'ar da ta gabata. Al'amarin da ake ganin ka iya tayar da wutar rikici a kasar idan har ba a gaggauta yi wa tufkar hanci ba, sai dai tuni batun ya haifar da muhawara a cikin kasar kan sahihancin 'yancin faɗin albarkacin baki a Jamus. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a gaida Ramatu Garba Baba bari mu sake komawa Najeriya. La'akari da rawa da mata ke takawa akan sha'anin sarrafa abinci ga iyali da sauran al'umma. ƙungiyar Wanda Organization mai rajin bunƙasa ilimin 'ya'ya mata a kan nazarin kimiyyar sarrafa abinci da samar da shi. Ta ɗauki nauyin karatun ɗalibai talatin da ke karatu a Jami'ar Bayero a Kano waɗanda ke nazari a fannin kimiyyar sarrafa abinci da dangoginsa. mahmud ibrahim kwari na ɗauke da ƙarin bayani Hukumar lafiya ta duniya da ƙwararru a fagen cimaka sun ce galibin cutukan da ke barazana ga rayuwar bil'adama a yanzu suna da alaƙa da yanayin nau'in cimakar mutane. Sai dai ba ga talauci da fatara, karancin aiki da masana kimiyyar abinci a wasu daga cikin asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya a galibin ƙasashen nahiyar Afirka irin su Najeriya na zama babban kalubalen kiwon lafiyar jama'a a nahiyar. Inda abinci ya zama dole a ci. To in haka ne ashe cututtukan muna so mu samu sauƙin su dole sai mun san me ya kamata mu ci me ya kamata kar mu ci. Mutane har yanzu ba su waye cewar wannan fanni ga amfaninsa ba sannan kuma bangaren gwamnati ma ba a cika ba da muhimmanci a wannan ba kamar yadda ake a sauran bangarori na duniya to da dama idan ka je asibitoci zaka samu ba waɗanda suka karanci fannin ne a gurin ba da tishiyan zaitun aminu mahmud kenan na cibiyar nazarin kula da harkokin lafiyar cimaka ta najeriya domin magance wannan kalubale kungiyar wanda organization mai rajin bunƙasa ilimin 'ya'ya mata akan kimiyyar sarrafa abinci da kayan gona ta ɗauki nauyin karatun wasu ɗalibai mata su talatin talatin da ke karatu a wannan fanni a jami'ar bayar kano najeriya kuma har ma ta shirya musu bitar ƙarin ilimi a jiya lahadi Dr. Ashiru Abubakar da ke zaman jagoran shirya bitar ya ce ɗaliban sun fito ne daga iyalai masu rangwamen karfin tattalin arziki. Duk abin da ya samu ya shafi harka ta abinci misali ya za a sarrafa shi da waye a gida da shirin zaga cewa iyaye mata ne suke yi. So babban wannan abin da yanzu muka yi shine ya za mu yi mu taimaka wa yara mata da suke karantar courses wanda suka shafi cimaka da harkar noma a nan nigeria mu biya musu kuɗin registration a ci gaba da basu su gudunmawa ta bibiya da tabbatar da cewa sun yi karatu mai nagarta kuma muna fatan cewa idan har dama ta samu waina za mu ɗauki nauyin karatunsu har zuwa sanda za su gama makaranta. Ɗaliban da suka ci gajiyar wannan tsari na kungiyar wanda organization na cewa. Sunana Maryam Ali Usman ina karanta nutrition and dietetics to gaskiya dai na ji daɗi sosai allah ya saka musu da alkhairi insha Allah na yi alkawarin zan tsaya na yi karatu in Allah ya yadda kowace jarabawa zan dinga fasin insha Allah. Sunana Sadiya Muntaka Shehu na karantar Nutrition and Dietetics. Kimiyyar nazarin abinci a jikin mutum wani abinci mutum zai ci wanda zai inganta lafiyarsa ya kare shi daga cututtuka da dama sun biya mana kuɗin makaranta. Na ji daɗi sosai wallahi saboda dama ban biya ba ina tunanin ta yaya za a biya min gashi na fara level ina tunanin in ba a samu kuɗin nan ba fa zan iya rasa karatu na. Duk da tallafi daga kungiyoyi irin su kungiyar wanda organization da ɗaiɗaikun mutane da ma wasu daga cikin gwamnatoci ɗalibai da yawa da ke karatu a jami'o'in Najeriya sun haƙura da karatun biyo bayan mummunan ƙarin kuɗin makaranta a jami'o'in ƙasar a shekarar karatu ta bana. Mahmud Ibrahim Kuli, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. a gaida na kwari da wannan rahoton wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko ga shirinmu na gaba ilimi garkwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dage. Masu rarra salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam a kwanakin baya ne dai ya hura da wani taro na ƙasa da ƙasa da cibiyar gudanar da bincike da kuma haɓaka karatu ta jami'ar bayero da ke kano ta shirya da nufin inganta ɗabi'ar karatu a tsakanin ɗalibai da kuma sauran al'umma cibiyar dai ta bayyana rashin jin daɗin ta dangane da gazawa ko raguwar masu karatu na littattafai musamman ma dai a najeriya wakilin a kano mahmud ibrahim kwari ya halarci wannan taro da aka gudanar kuma ya tattauna da shugabar cibiyar farfesa talatu garba kuma sauran mahalarta wannan taro kamar da za ku je a cikin shirin namu na wannan mako. Sunana Professor Talatu Musa Garba, ni ce Director ta Nigeria Center for reading Research and Development. ko shi dai wannan taro a dama taro ne wanda muna yin shi duk shekara. kuma muna tara mutane waɗanda suke da ruwa da koyar da karatu malamai da duk ma waɗansu waɗanda dai suke dai da ruwa da tsaki a koyar da karatu to muna ganin taro ne wanda kowa da kowa zai zo mu haɗa kai mu duba mu duba matsalolin koyar da karatun da muke fama da shi mu gaya za mu samu mafita shi dai karatu dama a can matakin ƙasa ƙasa ake fara shi ana kai yaro makaranta ana so a ji ya fara karatu ko da abcd ne kuma a nan daga primary 1 zuwa firamare 3 a nan ne ya kamata a ce an yi training yaro ya iya haɗa bakaki zai iya karatu ko ma wani iri ne karatun sai ya zama cewa an zo an samu naƙasu a wajen koyar da karatun da kuma koyan karatun su malaman ba su da manhajojin da za su yi amfani da su su koyar da karatun su kuma ɗaliban ba a koya musu yadda za su koyi karatun daidai to irin wannan tarukan namu shine muke kowace shekara muna zaɓa akan me zami kowace shekara akan me zami to sai muka zo muka ga cewa to inda aka ce karatu ana nufin karatun littafi yadda mutum zai karanta littafi ya gane sai muka ga kuma yanzu duniyar ta canja karatun nan ko muna so ko ba masu yaran nan ba sa son littafin nan sun fi son wata 'yar handset wata 'yar laptop su karanto wani abu a irin social media ba dai su ɗauki littafi su buɗe su karatu ba to shine sai muka yi tunanin me zai hana mu nemo hanyoyin da za mu karfafa wannan mu zauna da masana su malaman nan da suke wannan mu ga su kawo makaloli da za su gabatar da su na hanyoyin da za a bunƙasa wannan karatun ba wai na littafin kawai ba takardu ne za a kawo a mimmiƙa kowa ya kawo nasa hujjojin to muna ganin cewa yanzu in wannan yana da wani hanya da zai koyar wannan yana da shi ai idan aka taru za a amfani juna mun gayyaci malaman makaranta mun gayyaci su waɗanda suke su ne policies in yake hannunsu yanzu akwai national reading framework wanda shine policy document mun gayyato su su ma su zo ciki saboda yanzu za a rika koyar da karatu as a subject a primary school da kaga in aka tashi a english ne ake koyar da karatu ko a hausa to yanzu shi da kansa karatun zai zama subject ne a primary ko a tun daga naziri ko ma dai wani level darasi ne mai zaman kansa to kuma aka ce darasi ne mai zaman kansa ai ana bukatar yanda za a samu abubuwan da ya kamata a ce suna nan yi taro wanda muka kirawo malamai suka zo aka horar da su akan hanyoyin da za su bi abin da suke bukata kowace shekara akwai abin da muke bujirowa da shi wanda za mu yi a kai yanzu kaga kamar bara mun yi a kan littattafan yara to wannan za ka ga mun gayyato masu wallafa littattafai mun gayyato irin malamai saboda su duba mu ga irin littattafan ma da ake yi za su iya koyar da karatun yadda ake so. Profesa kin yi maganar bara da sauran shekaru. Mm. Tun da kuka fara wannan shine karo na hudu. Mm. Me za a iya cewa kun samu kun cimma na ci gaba idan aka yi bitar abubuwan da kuka yi a waɗannan shekaru to ai kuna tare da mu duk shekara kuna tare da mu kuma gaskiya muna ganin hasken abubuwan da muke yi saboda yanzu kaga da farko na farko da muka yi mun gayyato masana koyar da karatun daga can partners mu wanda muka yi haɗin gwiwa da su su suka zo suka ba da takardu ya zama cewa kamar sun horar da malamai ne a yanda ya kamata a koyar da shi na biyu kuma sai muka ce to bari mu dan buɗa mu bar kuma mutane su zo da nasu 'yan korafe korafan da matsalolin da suke samu a wajen koyar da karatun to na uku kuma sai muka ce to mu kalli ma littattafan da ake koyarwa da yaran da masu buga littattafan yaya suke buga su ya suke wannan to na hudu kuma sai muka ce to yanzu bari mu kalla tun da dai littattafan nan ba su kaɗai bane a karatun nan bari mu kalli ɗaya ɓangaren na wannan karatu a handset da su kwamfuta da su iPad. Ƙarshe Professor da kun ci za ku faɗaɗa wannan tsari zuwa makarantu musamman waɗanda ake horas da malamai aikin malinta. Ina wannan zance ko tsari ya kwana da aka Ai yanzu mun fara mun fara programs har ma um, na farko sun gama muna ba da diploma ta gaban digiri a koyar da karatu har mun yi graduating din set na farko to yanzu kuma wa'yansu sun fara kuma akwai irin kaman workshop to yanzu ma muna muna working akan wani proposal wanda za a gayyato mutum bibi daga suburbs na Najeriya gaba ɗaya mu zo mu koya musu wa'annan saboda mu taru wannan national reading framework ɗin da ya to kaga ana buƙatar kamar mu za mu training trainers inda za su tafi su je su yi a sauran states da masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu dora a wannan tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya da Profesa Talatu Garba na Jami'ar Bayero da ke Kano a madadin wakilinmu Mahmud ibrahim kwari da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Jolie leda gresham naku babin gida cifrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mu. to madalla a gaida babangida gida jibrin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Salihu Isa Fana daga karamar hukumar mulkin Dandi Kamba jihar kebin Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum ya Hausa ta malam dai ko koyaushe ta wuce amin ba. Muna fatan sauraren karar zaben shugaban kasa da ke gudana a kotun koli a yau tsakanin Atiku Abubakar da Bola Ahmed Tinubu da Peter Obi. Muna fatan gaskiya za ta yi halinta ganin cewa ita dai gaskiya guda ce in ko aka raba ta biyu to za ta koma karya. sai kuma sakon haɗin gwiwa daga sanusi maɗatai da magaram da isuhu makeri maɗatai da ilyasu yakubu gawa da yakubu mai aski badaraka da kuma haɗabi mai kwamfuta mai yama sai kuma yakubu mai aski badaraka da sanusi maɗatai da kuma gali mamman ibra da malami kurra garin sarkin noma duka jihar da magaram a jamhuriyar niger suka ce muna so ku ba mu dama domin mu aika kiranmu zuwa ga kwamitin ceton kasa na cnsp a karkashin jagorancin abdulrahman chani da kuma prime minister niger ali lamin zaini akan ya kamata a ƙara duba lamarin 'yan kasuwarmu ta niger domin a gaskiya mu al'ummar kasar niger babu wani haske ko canji da muka gani a al'amarin farashin kayan abinci da al'umma suke amfani da su na yau da kullum. masu saurare iya saƙonnin da za mu iya kawo muku kenan a wannan lokaci mu kasance lafiya. Tuma da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. a yau litinin sojojin isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare ta sama a yankin zirin gaza yayin da ministocin harkokin ketare na kasashen tarayyar turai suka taru domin yin kiran a tsagaita wuta domin samar da kayayyakin jin kai jiragen saman isra'ila sun kuma kai hare-hare kan hezbollah da dama a lebanon da wajen aje makamai da sojojin isra'ila suka ce ana shirin kai musu hari da su a yau litinin din ne lauyoyin wata mata da 'yan sandan kasar kenya suka kashe mata miji bayan ya tsere makamu a kasar shi wanda dan jaridan kasar pakistan ne suka ce ta shigar da karar 'yan sandan a gaban kulliya arshad sharif wanda rikakken mai caccakar sojin pakistan ne kuma dan gani kashenin tsohon shugaban pakistan imran khan ya rasu ne bayan da 'yan sandan kenya suka buɗe wuta akan motar shi a daidai wani wurin tsaye da motoci a nairobi babban birnin kasar a watan oktoba na shekarar da ta gabata ma'aikatar harkokin wajen beijing ta sanar a yau litinin cewa shugaba gustavo petro na colombia zai ziyarci kasar china a wannan makon alamar da ke nuna shugaban mai ra'ayin riƙau na neman karfafa dangantaka ta kasa da wato tsakanin shi da kasa mafi karfi a tattalin arziki wato ƙasa ta biyu mafi karfin tattalin arziki shugaba petro zai kai ziyara kasar china ne bisa gayyatar shugaba shi jinping a yau litinin mataimakin firaministan denmark wanda shine kuma ministan tattalin arzikin kasar jacob elman jensen ya bayyana cewa zai yi ritaya daga siyasa a nan take ministan tsaron kasar torsier Lord Paulson aka bayyana zai mai gurbin Jacob Elman. Elman dai ya kwashe wata guda turba shi da lafiya tun bayan wani gwaji da aka yi a asibiti a farkon wannan shekarar. ta masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na la'asariya sai kuma an jima can da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazar gresham wadda ta shirya ta kuma da umarni da ma injiniyan mu ta wannan la'asariya kila williams baba yakubu makiri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam